rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wani application da zaka iya recording da wannan application din domin idan kai recording da wannan application din zai fito maka da muryarka rangar daune domin yanda zai fito maka da da muryarka rangar dau shine zai fito maka da shi tamkar ka je studio kai waka da wannan application din zai zai iya zai fito maka da muryarka sai kuma ya fito maka muryarka da ƙara da ba za a ce ba da waya akai wannan recording din yau dan uwa da fari dai idan baka danna wani alamar subscribe ba ya kamata kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon kuma sannan kai mana comment a ƙasan bidiyon nan yawa domin da zarar mun ɗora samun aiki yawa youtube za su fara sanar da kai yau bari mu shiga wannan gashi nan wannan application ɗin mai suna gayi nan voice record gayi nan voice record yawa bari mu shiga cikin wannan application ɗin domin ga dukkanin tsare tsaren sa yawa yadda muka shiga cikin wannan application ɗin gashi nan yauwa kaga yanda muka shiga cikin wannan application kai kaga tsare-tsaren sannan wannan abin dan eh, eh, jannan da ke dan tashi hakan nan yana koma ya tashi shiga kuma kana da shi zai fara yi maka zai fara yi maka recording wannan kuma zane-zanen da ke gani yana wucewa kamar mic din ne yake ɗaukar recording din mic din ne yake da yake ɗaukar recording din yana nuna karfin magana da karfin yanda magana take fita yauwa kaga tsare-tsaren sa idan ka duba nan wajen ga waje na ya bada zaɓi guda uku ɗayan ga na recording ɗayan kuma idan ka duba shi ne nan ko ɗin rikodin da kai yau ɗan uwa shi ne ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe baka danna mana kai mana like a wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo na gaba